بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي fatan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godin Allah madaukakin sarki da ya sake haɗo mu a yau juma'a biyar ga watan jumadal akhira a wannan shekara ta dubu ɗaya da da da talatin uku daidai kuma da ashirin da 26 ko 27 ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha 2012 miladiya muna cikin suratul qasas a yau darasinmu na uku za mu tashi a aya ta talatin da shida falamma ja'ahum musa bi ayatina bayyinatin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين idan ban manta ba a darasin da ya gabata ubangiji Allah madaukin sarki ya bayyana mana yadda ya kiraye annabi Musa alaihi salatu wasalam da ya kiraye shi kuma ya tura shi zuwa ga fir'auna da mutanansa a matsayin manzo har shi annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ce wa harun هو أبصر مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون الله تعالى سنشد أبضك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله تعالى بما النبي موسى النبي هارون داهر cewar su je zuwa fir'auna ba za su kashe su ba ɗaya kenan ba kuma za su kai ga taɓa lafiyarsu ba amma dai ce ku ce kuma za a yi faɗi na kun faɗa za a yi wannan tsorata ubangiji Allah madaukakin sarki abin sun da ya gabata ya bayyana mana ya tura su annabi Musa da annabi Harun zuwa ga Fir'auna da mutanensa shine a darasin nan ne Allah ta'ala yake cewa falamma ja'a Musa a lokacin da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kai ga Fir'auna da Fir'auna da mutanensa domin Allah ta'ala ya tura shi ne zuwa ga Fir'auna da mutanensa a anijal qawma zalimin qawma fir'auna ala taqul falamma ja'ahum musa bi ayatina a lokacin da wani musa ya je musu da ayoyinmu bayyinatin ayoyin namu a bayyane suke a fili suke dalla dalla filla filla daki daki qalu ba abin da fir'auna da mutanensa suka ce face abin da suka ce ma haza wannan abinda ka zo mana da shi ya kai musa ba komai bane illa sihirun face asiri ne muftara da aka kage shi saboda ya sanya hannu a hannatarsa ya fito bauta ya saki sanda ta zama macijiya ya ce eh, wannan matsafi ne masihirci ne kuma ya kware a kan abin ya ce zai tura bura ne a kawo matsafa domin yin abin da mukabala da annabi sallallahu alaihi wasalam qalu suka ce ma ma ga wannan ba komai bane illa sihrun ba ce sihiri ne asiri ne kenan muftara wanda ya kaga wa ma sami'na da dai da mu taba ji ba bihaza da irin wannan bayani da ka zo mana da shi ba mu taɓa jin wannan ba fi aba'ir al-awwalin dan akan dangane da abin nan ba mu taɓa jin wannan ba fi aba'ir al-awwalin da iyayen mu na farko da suka wuce ba su taɓa ba wannan labarin ba ma'ana yayin kenan daga cikin dalilan fir'auna akwai kafa hujja da iyaye da kakanni shi san bai samu iyayensa da kakanninsa suna kan wannan abin ba saboda haka yanzu wani abu ba ko ne aka zo masa da shi saboda haka kuma ba zai da su ba na'am وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Allah madauki sarki yake ce mana bayan ya faɗa mana abin da Fir'auna ya faɗa bayan da manzanni sai kai gare shi wa qala Musa sai kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce ko ka karanta wa qala Musa a ko kuma qala Musa a qira'atu Abdullah almakki kamar da imam shatibi rahimahullah azza jalla yake cewa wa qul qala musa wa hazif alwawa dukhulula wa hazif alwawa dukhulula ka share wawa din a qira'ata abdullah ibn kathir almakki shine dalu wa qala musa sai annabi musa alaihi salatu wa wasallam yace rabbi ubangiji na a'lamu shine wanda ya san shine mafi sani biman ja'a bil huda da wanda ya zo da shari'a tsakanin da kenan tsakanin annabi Musa alaihi salatu wasalam da fir'auna wa inna iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin kenan a'lamu biman ja'a biman ja'a shine wanda yafi kowa sanin wanda yake akan shari'a ta yadda zai dole wani akan wannan tafarki kenan min indihi da wurinsa waye ne da shari'a daga wurin Allah madaukakin sarki wa man takunu lahu aqibatu dar da kuma waye kyakkyawan makoma za ta kasance a gare shi Allah kaɗai ya san wannan shi ne mafi sani in jiwa in ji abin musa alaihi salatu wasalam kenan ya ce Allah madaukin zarki shi ne fi kowa sani wanda ke akan wanda ya zama akan daidai Allah madaukin zarki shi ne fi kowa sani wanda yake ya waye kyakkyawan kuma ya kasance a gare shi sai ya ce inna wula ya kuɗe yadda al'amari yake azzalimai ba sa taɓa rabauta kuma azzalimai a nan su ne shirka illa shirka lafiyar azul wal kafiruna من الظالمين نعم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وقال فرعون سيد الأرض يتشي يا أيها الملك يا كوما سفر أجي zai jawabi kenan ya ce ya fi masu faɗa a ji kaga sun masu faɗa a ji ne kuma dodinsa da ministocinsa da duk wani wanda yake shi karan kanshi duk wuce a kasansa ya ce ya ayyuhal mar yana ba su sakon da za su su faɗa ma ma'aikatansu kenan da daraktocinsu ya ce ya ayyuhal malaku ya ku masu faɗa a ji na alimtu lakum ban san cewar kuna da wani min ilahu kuna da wani abin bauta gairi wanda ba ni ba haka faɗa ya ce ya ku masu faɗa a ji ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba to wannan mummunan magana ce fir'aun ya faɗa ɗan uwarta ita ce can cikin masu nazi'at ana rabu rabbukum al'ala magana ko ku bi da waccan ana rabu rabbukum al'ala da wannan ma alimtu lakum min ilahin ghayri fir'aun bai kore cewa akwai abin bauta ba cewa ma alimtu ban san kuna da shi ba eh bai ce ba ku da wani abin bautan da yi ba idan ka fahimci larabcin cewar ba ku da wani abin bautan da dani ba ya kore wani abin bauta jira baki daya to ko ya kore abin bauta baki daya magana shi da yana dauke ba wa kudin ya haman alaƙin فاجعل لي la'alli, لعلي ارقى الى ne musa. zai iya wani rikici ne shi sa ya ce ni ban san ku kuna da wani abin bautan ba in ba. kenan shi annabi Musa yana da wani abin bautar da ba shi ba amma ku masu faɗa a ji ni ba san kuna da inji Fir'auna kenan ita ba zai suna da wani abin bautar da ba su ba ai Fir'auna miskini ne sha'uqibli yace ya ta sha'uqibli ya Haman yace ya ta Haman ka kunna mu ka rubuta mu alaƙin akan abin da ya shafi naka ka dafa ta ka gasa ta in ka gasa, in ka dafa ka gasa. ya zama kasan jan wannan yanzu da yake cewa jan bulu ke nuku amma kasan da zamanin wani ba kasan ba ba karamin abin nan bane tun da kasa ce za a gasa in ka da faja allu sharhan ka yi mun babban gida dogo mai tsayi la'alli arqalu domin ina son ina batan, in yi shi tsayi ne ke tsayi ni kuma zan hau can kan abin nan shi na ƙarshe fa an ƙwari'u ila ilahi musa in sun kayo zuwa ga abin bautar musa in kai zuwa ga abin bautar musa wa ne lalle ni la abin da ina zatansa shiwa shi musa ya ce yana zato na abin da ya faɗa ba a kan yaƙini ba ya ce wai ne la abin da muhammad kazibin ya ce ni ina zaton shi musa yana cikin masu karya kenan ba yana da yaƙinin cewar yana cikin masu dabara ni zai kai muku fir'auna muskilin mutum ne kawai dabara su yana ya dakatar da mutanensa shi ne dabara su an kuma ta mun gane ta yana cikin suratul shu'ara hakan nan kuma nan kafin wani farko ce ma alimtu lakum min ilahin ghayr yace bai san sana da wani abu mutum da shi ba nan muka ga fitar da kone abin da ta baki ɗaya ba amma iya sanin sa dole su shi suke da shi ɗaya kenan na biyu kuma da ya jingina ƙarya ga annabi Musa alaihi salatu wasalam bai jingina ta akan yaqini ba ya jingina ta akan zato yace wa inni la azunnu min al-kafirin na'am wannan gida da Fir'aun ya ce ayi mai ayi ba da ya ba da umarni daga Haman cewa in ta kala Allah kala rasul ko dai ya ce a wata majiyar an yi wai an yi haka amma ya yi da ya hawo ya je da wani abu sama aka sashi a kogin jin haba a yi ranar Allah bai faɗi a cikin ƙwar'ani ba manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ba in shi ji faɗi ne ko Isra'ila ma ga Allah biya na sauka wannan kawai kun ga batun cewa an gina gidan tukunna an yi wannan abin da ya faɗa abu ne da ke buƙatar a tantance shi balle har a ce an ya sa kowa ya kashe tsohonsa hamanu ne bai kashe tsohonsa ba yi ya sai wajen a rinji ko da ake ta ba eh, labaran da yanzu saboda haka da ya ce a jira yi wannan so ce to ai ya kamata ka je ka nuna mana inda za a fara ya ce a fara gini ne daga daga zai ce ka nuna mana inda za a fara duk ƙarya ne ma'azin Allah min sultan duk Isra'iliya ta ne kawai نعم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وتم جند عن موسى عليه السلام الدفرين يقرأ يجي فأوئد لي يا هامان ألقوا فاجعل لي شرحا La'allu attalu ila ilahi musa wa inni la'abudu min al-kadhibin kenan daga cikin sakon da annabi musa alaihi salatu wasalam ya kai ma fir'auna akwai cewar Allah yana sama kun gane ko akan haka ne ce to ai mai gini ginin da yake kowanne tsawo ya hau ka rago in haka ce gini ai sama zai ko kasa sama zai yi in yi san in yi haka yi shi wanda ko ya tsawo sai shi ya hau daga nan ya kawo. ubangijin annabi Musa alaihi salam dan ya ce ne Allah ta'ala yana sama ba ko nan ya kare da cewa yana sama ko kare ta ba bai kare ta ba ta har yana cewa ai ne kaza ai ne kaza ai ne kaza Allah ta'ala ya sauke bari mu je tauhidin fir'auna anan kuma ya zama sunna ahmi fir'auna da tauhidin tauhid ka karanta yarku Allah ta'ala ya ce wastakbara shi fir'auna ya yi tsantsan girman kai ya yi jiji da kai uwa shi karan kansa wa junuduhu da rundunoninsa fil ardi a ƙasar masar sun yi ji da isa a ƙasar masar da horin haƙƙi ba tare da wani dalili ba to wai akwai wani dalilin ma da mutum yake da shi da zai girma kai to sun wannan ba tare da wani dalili ba wa zannu annam ilaina la yarji'un suke zaton cewar su ba za su dawo wurin ba a tsammanin su ba za su dawo wurin mu ba shi ne la yarji'un daga raja abin da yarji'u la yarji'un cewa ba za su dawo wurin mu ba wannan ko ita ce qira'ata abin da nafi madani da hamza da ali kisai nawa kenan cikin bakwai uku kenan su zai garanta la yarji'un cewar suke fir'auna da mutanensa bayan sun yi girman gai sun yi kawar sun yi kawar da su tsammanin za su dawo domin ga Allah maɗaukin ko kuma la yurja'un kamar da abin nan imamu imam shatibi rahimahullah azza wa jalla fada yace na ma na nafirun da dan wal fata'i yarji'un yace na ma nunin a yaren imam shatibi shine asu ibn abin nujub kufi musa na daya shi shine abdullah bin kasir ne kenan biyu da abu amr al-bashari uku da abdullah bin amir ash-shami hudu waɗannan hudu su suka karanta la yurja'un suke tsammanin ba za a dawo da su wurin mu ba abin da dalilin malam musamman muke na la yurja'un ba za a dawo da su wurin mu ba la yurja'un ce da su kala kafa ba su dawo ba na'am فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله تعالى فأخذناه سيمك الدنكيشي شو كنا فرعون وجنوده ضريب لنا سباكي دانسو فنبذناه مكا واصر دسو في اليم أتكين كيو شو كنا سيكون تاريخي كرو سنة أتكين كيو kansu ya ce wannan wanda ake ba ake da wannan magana ko ya ce manzo ne gidan daraja kallaci kaifa kana aqibatu zalimin ya karshen waɗanda suke azzalimai ya kasance kyakkyawan ƙarshe ne ko mummuna mummuna ne domin a can ba ubangiji Allah mara yankin cewa abin wa man takuna lahu aqibatu adda Allah ta'ala shi ya san wa yake da kyakkyawan sakamako kuma ya san wa yake da mummunan sakamako nan dai kowa ya ga ƙarshen fir'auna inda ya kare sai da yake fir'auna ya yi imani a lokacin da imani ba zai amfane shi ba hatta idza abarat wa gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin har lokacin da abin nan nitsewa ta danke shi hatta idan adraka wa gharaqu har lokacin da nitsewa ta ko ta ina ta kewaye shi shine ma'ana adraka ahaba kenan qala a daidai wannan lokacin sai ya ce amantu na yi imani billazi amanat bihi banu isra'il da wanda banu isra'ilawa suka imani da shi wa ana min almuslimin yace shi yana cikin musulmi fir'auna kenan kaga sai da ya kaskanta tun kafin rai ya fitar da cikinsa karshen kaskancin kenan da yace ba an mutu ku min ilahin ghairu yace ana hadu kuma al'ala kaga sai da ya kaskanta sai da ya furzar wannan maganar bai mutu ta cikin sa ba sai da ce amatu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani isra'il wa ana min muslimin Allah ya ce an ana a wurin kana da fuska wurin 30 ko 29 akan wannan al'ana a yanzu wa qara asayta qablu kare riga ka saba tintini sai yanzu ka imani to wannan shine kafin duk wanda yake azzalimi ka duba ka ga a da ko a yanzu babu wani wanda yake azzalimi tintirin azzalimi da zai kyakkyawan karshe babu shi ko da kuma wani shi azalmi sun ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allah ta'ala ya tsare na'am وجعلناهم أمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون أما من يجزم كيتشي وجعلناهم مكسر ناس سوى كلام fir'auna da kabinet nashi kuma ko masu fada a jikinsa su ne almalaku ministocinsa da kwamandojin shi da duk wasu masu fada wanda yake rawa da bazarsu Allah ta'ala ya ce wa ja'alna muka sanya su a immatan jagorori yadda ila Allah suna kiran mutane zuwa ga ayyukan wuta suna kira mutane zuwa ga wuta dama haka jagorori suke wata alamu a immatan yana abin nan eh, wata alamu a immatan yana gina bi amalin alam ma sabar muka sanya wasu daga cikin suka zama a imma na suratul anbiya wata alamu a immatan ya haduna bi amrina shi shi ma ko yawa wa ya hada na fil khairat yawa shi nake nema Allah ta'ala ya sanya su jagorori a ayyukan alkhairi nan kuma Allah ta'ala ya sanya fir'auna da mutanensa tun yadda ya shi kenan jagorori waɗanda suke jan mutanen zuwa wuta wajen Allah hum a'immatin yad'un ila an-nar wa yawm al-qiyamati aran al-qiyama la yusharun ba za a taɓa taimaka musu ba وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الله يقول وأتبعناهم سيومك ببالانس في هذه الدنيا أولا رأيات الدنيا لعنة بتئوة duk wanda ya ji an faɗi fir'auna da mutanen sai ya ce Allah ya tsini musu ya Allah ka tsini musu wannan tandu lahirar azaba nan duniyar azaba wa atba'nahum shine sai muka bi bayan su fi hadhihi dunya a wannan duniya din la'anatan da tsini kowa tsini musu yake yi wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama kuma musa musa kuma nan. zar na farko shine nan duniya ko a nan duniya tsini musu ake a ranar alkiyama kuma hum sun gina minar maqabushin suna cikin waɗanda za a nisantar da su daga rahamar ubangiji shine ma'ana minar maqabushin ko suna cikin waɗanda za a sanya musu alama ta musamman a fuskokinsu wannan alamar kuwa ita ce idanuwansu ya zama ya kada ya yi lambuna fuskar ta yi fuki kirin kaga wannan ne ƙarshen muni Allah madaukin sarki yana cewa yana tabbiyar da wujuhu wa taswaddu wujuh fa amma alladhi naswaddat wujuhu akafartu ba'da imanikum fa zuqul azab al-maqtu takfurun kaga fuskar ta zama baki irin kenan ba wai baki mulk ba dan baki mulk shine baki ne kyau baki irin shine baki ne mulk irin dan duku ne kenan sannan idanuwan su kada su yi ruwan bula wa nahshuru mujrimina yawma idin zurfa da irin wannan alamar irin da ce alamar da za a musu a ranar tashi alkiyama shine yawmal qiyamati hum min al-maqdushin a ranar alkiyama suna cikin waɗanda za a sanya musu abin nan mummunan alama to da man gidajen uku ne ai duniya sai barzahu sai lahira don duk wanda ya mutu bai kai lahira ba domin alkiyama rana ɗaya ake zuwa lokaci guda ake zuwa wani baya riga wani kana jira da ke ko da ka duk wanda ya mutu yanzu yana barzakhun na ake taguwa wannan wara'un barzakhun ila yawmi ta kaga ila ba ba'thun har zuwa rana da za a tashe su to a wannan rayuwa ta barzahu ya rayuwar fir'auna da mutanensa take annan yukhrajuna alaiha ghuduwan wa ashiya wuta ce ake kudure su ake kawo su a kanta ta sanya daban ta yamma daban a kaba da kenan wa annan yukhrajuna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqul sa'atu adkhilu al fir'auna ashadd al azab anan duniya tsinu ake tsinu a banzalu azaba ce ta sanya daban ta yamma daban a lahira azaba ce kuma ita ma wannan shi ne Allah ta'ala yake cewa wa antum fi hadhihi dunya la'natan wa yawm al qiyama bi isr rifdu al-marfu la Allah tsare fir'aun ce na ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وبين الله من الجزر كيكي تشوى ولك آتينا موسى الكتاب حقيقة تبس داهر من بين أن موسى عليه الصلاة والسلام للتاكي wannan littafin ko shine littafin a taura inna anzala taurata fiha hudan wa nur yahkum bi annabiyina alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima studifu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada Allah ta'ala yake cewa wa laqad atayna musa alkitab hakika mun bayyana annabi Musa alkitab wani abin da yake rubutacce littafi kenan wannan littafin kuma shine littafin a taura wanda lokaci min ba'di ma ahlakal quruna al-ula bayan da muka halakar da karnonin farko sai malaman tafsiri suka ce to su al-qurun al-ula karnonin farko suka ce su ne su mutanen annabi Nuh da mutanensa annabi Nuh da mutanensa bayan halakar da su bayan halakar da adawa bayan halakar da sinudawa bayan halakar da waɗannan ka gane ko ka abuwa daga wannan waɗannan ƙwararrun zuwa da annabi musa alaihi salatu wasalam a za ga akwai tazara ko babu akwai gara dubu zamanin annabi nuhu kadai dubu daga zamanin annabi nuhu alaihi salatu wasalam zuwa zamanin annabi ibrahim akwai tafiya daga zamanin annabi ibrahim zuwa zamanin annabi musa alaihi salatu wasalam akwai shekaru kadai da muka karanta a darasin da ya gabata yana tuna da ke ko sai da suka ce sai malaman tafsiri suka ce ubangiji Allah madaukakin sarki ya bai ma annabi musa alaihi salatu wa salam littafin a taura bayan waɗancan ƙamnoni sun wuce ma'ana bayan ilimi ya ɗauke a ban ƙasa don an samu shekaru babu annabawa ilimin da ake da shi ya riga ya kaɗe kaɗan ya rage in akwai shi wuraren da ake akwai in ma wuraren da yake akwai ne an riga an cakuɗa shi an haɗa shi da gargajiya an haɗa shi da mai an haɗa shi da mai saura ta ga ya tana buƙatar kenan a jaddada addini ya koma yadda yake sai ubangiji Allah madaukin sarki ya turo da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ga mana addinin kuma an kada mishi kura ya dawo kirkir mai ɗebe ɗebe ya kwashe kayansa mai rage rage ya cika shi ne malamata sun suka ce kaga wanda ya rage rage da lokacin da aka goma annabi sallallahu alaihi wasallam mutafin alqur'ani dan an ba shi da bayan da ilimi ne da hadin ki masu canfe canfe masu kaza masu duniya ta jika da jahilci ta cika da kafirci كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الظلمات dubban iri daban-daban sai Allah ta'ala ya turo da annabi ya dubban daraja don ya fitar da mutane daga wannan dubu ya kai su zuwa ga annur haske na musulunci kaga sun bar haske duhun kafirci kenan haske na imani shirka kenan haske wannan magana ta farko kenan magana ta biyu min ba'di ma halaka qurunul ula bayan mun halakar da karnonin farko su ne mun ba shi littafin ne bayan muka halakar da fir'auna eh kenan bayan da Allah ta'ala ya kada ya halakar da fir'auna ya goma annabi Musa alaihi salatu wassalam a taura kenan a wannan lokaci na gwagwarmaya gwagwarmaya ce ba a tabbatar da wuri ba na gana littafi ai waɗannan ayoyi tara aka ba shi wani gara karatu na Musa tis'a ayatin bayyana su guda tara aka ba shi bayan an kibar da fir'auna ne an kautar da fir'auna ne sai ubangiji Allah madaukakin sarki kuma ya bayyana bani isra'ilawa ta abin da ya bayyana annabi Musa alaihi salatu wassalam littafin at-taura wannan littafin at-taura basairan nas littafi ne wanda yake yana jam'u basira littafi ne da ke haskaka zukatan mutane littafi ne wanda yake basair yana da haske linnas da mutane wa hudan littafi ne kuma da ke da shari'a daga na kenan bata a bar bata a koma zuwa ga shari'a wa rahmatan littafi ne kuma da ke da rahama gawa waɗanda suke imani da shi la'annahum yatadhakkarun da wasu mutane su wa'azantu su ɗauki wa'azi na'am وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وبني الله مرة في سرتي تأكيد أنا مكان أكا أبو بشر في كسر النبي صلى الله عليه وسلم yake ce da annabin shi mai dubin daraja ya ce wa ma kunta bi janibul gharbi ya ke wannan annabi mai dubin daraja baka fa kasance ba a gefen dutsen nan ta bangaren nan ba ka da ba ka kasance a lokacin da aka kirayi annabi Musa Allah ta'ala ya magana da annabi Musa ba ka da ba ka da kasance ba ba ka wurin wa ma kunta bi janibul gharbi ba kasance a gefen yamma ba na wannan dutse din in qadayna ila musa al-amra a lokacin da muka zartar mu annabi musa da wannan al'amarin wannan al'amari ma'aikin shi da aka yi zuwa wani da hana amintar kama kwallo ne kama kirawa halayta kun kala yin nuna kafa ayyukan kajibu ina ji tsoron kasa kaga a nan salon bai kasance a wani wurin amma kun ta bi jarin da garbi iz qadayna ila musa al wa ma kunta min shahidin kuma ya kai annabi da dan daraja baka kasance wanda ya halarci wannan wurin ba a shekarar tatsuniya da ake bawa wajiza da kotu wacce a nan sallam sai dai shekara dubu saba'in a gabas ya shekara dubu saba'in a yamma dubu saba'in a kudu wannan duk da yana raye a lokacin da aka gama wannan annabi mai dubin daraja wannan kambu da an kira shi ya halala kun bai kyau da kyau inda a wasu yana raye a lokacin da an kiraye shi ya halarci bai ma musa alaihi salatu wannan din bai ma musa alaihi salatu wannan manzanci din kuma Allah ta'ala ya tabbatar da wa ma kunta bi janib al-gharbi iz qadayna ila musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin ba kuma ta cikin suka Allah ba walakinna sai dai mu an sha'ana korona mun mun samar da karnoni ne daban-daban da muka samar da karnoni daban-daban fatatawala alaihim al-umr sai shekaru suke yawa kaga sun gargado yadda shekaru suke kusa da annabta gargadon yadda ake da haske gargado da suke nisa da annabta gargado yadda ake da nisa kuma kuwa alam ya'lamu alladhina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kalladhina أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم fatala alaihim al sai aka samu tsawon lokaci da aka samu wannan tsawon lokacin fa kasar qulubuhum sai zukatan suka bushe suka kekashe kun gane wannan da ke saboda haka Allah ta'ala yake cewa da aka samu karnoni fatatawala alaihim al-umur sai shekaru suka yawa da shekaru suka yawa sai aka saki waɗannan abubuwan da ake ake na addini a koma gargajiya da tabbatar bai da ƙare-ƙare in za Allah ta'ala ya turo annabawan shi kenan don a bisa irin waɗancan al'amura ɗin duk irin ne da ake duk sahabbai da tabi'ai irin ne da suka a lokacin su balle yanzu a yanzu shekarar mu shekara yanzu shekara koma manzon Allah sallama zuwa ga mahalicinsa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku ba kun da ashirin da uku komawar shi ba mu ce hijira ba domin hijira shi da talatin da uku ana gaba jira ya shekara goma to haka ku an samu shekaru ba duk wannan addini na Allah na wajen sarki shi ne ƙarshen addini ba to ba za a turo wani annabi ba ba za a turo wani manzo ba ya kake gani to amma yanzu gwagwarmayar da ake yi a tafi a ce abu kaza addini ne a ce sai mun ga wa qur'ani abu kaza addini ne ya tabbata hadisi qur'ani ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba shi kariya babu da za a kara ko ya da ba kara ba ko ya zuwa da ba kara ba ko alif ja da ba kara ba saboda kana kara ba ci in da rubutun nan Allah kuwa da rubutun nan sai ne ta inji yau shikenan kun yi rage ce ko to amma wannan fassara ne sai a kira mutane da da kawai Allah ta Allah ya sauke Allah ya tsare amma ka ji mutum kuma Allah duk ya zai neman da biyar da ya ce hatta wurin fassara wanda suna wa mutane da bani wa min abin nan yake cewa wani wa'anna farikan wa'anna minimum na farikan يزمون ألسنة بالكتاب لتاسبوا من الكتاب ما هو من الكتاب يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون على الله الكذب وما يعلمون. لكن mutum ya tabbatar. tsawon shekaru yana ba abin da ba haifawa shi na maulidin da ake ta haihuwa kan shigo bayan manzon Allah sallallahu da shekara 400 da aka fara shi shi sai ba za ka taɓa jin bayanin shi ba a littafin addini in dai littafai ne na addinin musulunci ba ka bin ya shi gaba ɗaya bayan shekara 400 aka fara shi وما كنت ساويا يا كرنا النبي mai dubin daraja baka kasance a zaune ba baka kasance a garin madiyana ba kawai labari kenan ba an zayyano mana kisar annabi Musa alaihi salatu wasallam biyan shi madiyana bayan da ya hadu da wannan dattijo dan har suke gaba har ya auren musu da yashi shi Allah ta'ala ya ce wa ma kunta sawiyan fi ahli madiyana ya kai wani annabi mai daraja ba ka kasance a zaune ba ba kasance mazaunin garin madiyana ba amma duk da haka tattulu alaihim ayatina ba shi kana karanta musu ayoyi bai kasance lokacin da aka kira annabi Musa ba amma da sai yana bayanin dalla dalla bai kasance lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya bulaguro ya hijira zuwa Madina ba amma ya kawo labarin dalla dalla walakin ma kunna mursalin sai dai mu mun kasance masu aike ne mun duka aiko ka na'am وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما قبلك لعلهم يتذكرون بارك الله فيك هذا ما الله تعالى يقول وما كنت بجانب الطول يا ترى ان النبي مدب بركه بل كسر شيء اجاب بوثن كور سيناء اذ نادينا ليلة لما كنت ان موسى عليه الصلاه والسلام وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا يا ترى ان النبي كسر شيء اول ما يقول لك amma ga shiga labarin labari filla filla da abin da ya faru an ya musa inni ana allahu rabbul alamin ko ba haka kira hukun saba an burika wa man an burika man fi nari wa man haulaha wa subhanallah duk da kasance amma kana bayar da bayanin dalla dalla filla filla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walakin rahmatan min rabbika sai dai wannan rahma ce da gurin ubangijinka wannan ma kuma da jarumar turi idna daina lokacin muka kira annabi Musa alaihi salatu wasallam ko dai zamanin idna daina kiran da muka yi shi wa na daina mun a turul ayman wa qarrabna wa nadiya ko kuma lokacin da muka kira shi muka ce je da mutane 70 waɗanda ya amince ya tantance su daga cikin mutanen sa don su ji magana da Allah ta'ala ce wa adana Musa 30 lailatan wa atmamna bi 20 fatamma miqatu rabbi 40 laila wala walakin rahmatan min rabbik sai dai wannan rahama ce da ubangiji da gauri ubangijin ka ya nufa ce ta gaba kisa ya aiko ka ai aiko manzon sallallahu rahma ce wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara mu dadin tsira Allah ya kara mu dadin tsira rahama ce ubangiji Allah madaukakin sarki ya nufa ta al'umma da ita kisa ya ce walakin rahmatan min rabbika sai dai rahama ce da gauri ubangijin ka litunzira qauman don kai gargadi da mutanen da suke ma a tafi min madinin kwata wani ne gargadi da taba zuwa gare su ba mun qablika kafin zuwan ka la'allahum yatazakkarun domin wannan ya sa su wa'azantu su gargadu su koma cikin hayyacinsu kenan wannan aya tana nuna mana cewar mutanen makka da alaihi sallam ya bayyana a cikin su ya tashi a cikin su aka haife shi a cikin su shine annabi na farko da ya zo a cikin su ku haka ma Allah ta'ala ki cewa وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا لمن قبلك من نذير kafin ke ba mu taɓa tura musu wani ba aiki ba wa ma atayna min kutubin ba mu taɓa ba su wani abu ba ya bi suna da su ne karantawa jahilai ne fitik wallan ji ba ta bil ummiyina لفي ضلال مبين هذا ما الله تعالى يتشوى لتنذر قوما ما انذر اباؤهم ما انذر اباؤهم هم غافلون لقد عاد القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون نعم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وبنجي الله من الجزر ولولا أن تصيبهم مصيبة da ba don kada wani bala'i ya hau kansu ba ba don kada wani hau ya kama su ba ba don kada wata masifa ta afka musu ba bima qaddamat aydihi saboda abin da hannayensu suka gabatar domin hannun uba ne shi yake sa hannu a aikata duk barnar da yi. a yan takarda da a zarar an ba da hannu ake sa hannu ba a rattaba hannu ba da hannu ake haɗi ba da hannu ake gaba ba bima qaddamat aydihi saboda abin da hannayensu suka gabatar ba fayakun su dinga cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ila na rasulan da a ce ka aiko mana da manzo ina ma aiko mana da manzo fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin sai mu kasance daga cikin mu'minin da ba kada ku faɗi wannan magana ba da aiko ba kuma da ba kada ku faɗi wannan magana ba da mun muku azaba to dan kada ku ce ba aiko muku sai aka aiko da manzo kenan yanzu an rufe bakin su kenan ba magana cewar ai ba ai kuma da manzo ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba ba'a rasul an ai kuma su da manzo an ta kunu ma ja'ana min bashiri wa la nadhir faqad ja'akum bashiri wa nadhir faqad ja'akum bashiri wa nadhir na'am فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل kafirun ubangiji Allah madauki sarki yace falan ma ja'ahum al a lokacin da al ya zo gare su shine wa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gare su a matsayin manzo mun inda na da wurin mu in jiwa kenan in ji Allah ashe inda inda ashe abu ne da ke zarfi ne da ke nuna ubangiji Allah madaukakin sarki zaka ce yana kaza mun indina daga wurin mu kun fahimci wannan da ke ko mun indina daga wurin mu wa man indahu waɗanda suke wurin sa la yastakbiruna ibadati ba sa girman kai dangane da gudanar da shi amma za ka zaga ana ta ba mu inda alqur'ani fasara a ce ai inda kaza ke nufi wasu suna gudu su ce Allah ta'ala yana sama A'a qayyim Allah ta'ala ya kashi da gafara ba wai da ba wai da ne ba a'a babi ya buɗa sai ya buɗa babi sama da ashirin a cikin nuniyarsa kowanne babi ɗaya yana ƙunshe da dalilai shurin masaki a matsayin dalilai a kan dalilai ta rubuta mijin Allah madaukin sarki yana sama kun abin da nake ba wai dalilai sama da ashirin ba a'a babi babi babu iri kaza yana nuna mana Allah ta'ala na sama a karɓar shi akwai dalilai ga sanan barkatai babu iri kaza yana nuna kaza babu iri sai da bada babu babu ba da ne ba wanda ke kowane babu daya za ka samu dole masu ɗimbin yawa karkashin sa Allah madaukakin sarki yake cewa falamma ja'a min haqqin min indina a lokacin da alhaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu daga wurin mu sai suka ce laula utiyan musulma utiyan musa dan me ba a bashi ba irin abin da aka bai annan musa eh? kuna ji da ko dan me ba a bashi irin abin da aka bai ma annan musa alaihi salatu wasallam da na ayoyin kenan ko kuma annan musa an bashi hannu in ya fitar da ita sai zama kai kamar sanda da sauransu ɗaya eh kenan ko kuma dan me ba a bashi irin abin da aka bai ma annan musa alaihi salatu wasallam na littafi ba tunda annabi a taura a dunkula aka bai ma Musa alaihi salatu wasalam wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwatin wa amr qamaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum bara al-fasiqin a dunkula aka ba shi ita shi yasa ma da ya tashi Allah ta'ala ce wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi dan da bai ta a taura a dunkula take amma qur'ani haka ne sai sun gama ihun su sun gama zage-zagen sun gama a su sai a saukar da aya wa ma huwa bi qawli sha'ir bayan sun bar suna cewa sha'iri sai sun kammala ko da zai ce wan najr idan hawa ma dalla sahibukum kuma ma ghawa wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أتفرج من الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا سوق سوق سوق أسوق القرآن المولى وتشبنا كيف دك هارون بذاسي باكو يكاري تند وحي يا سلام إذا الله تعالى ولأت لك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا براس تقصف التاقر وتصف أيضا سيمين مكدا إلا جئناك بالحق سيمين مكدا عبن بيت شين الدسكيا وأحسن تفسيرا هذا عبن بيت شين وفي كاو بيان سأسع سوكو دي شكو تولي عبن بلل عصوكو دي جملة واحدة له الله تعالى كذلك حكا نمبر سوكو دي شين أدو طلبا سوكو mun sabbita bi fu'ada dan mu tabbatar da zuciyarka an sun bari kaza a faɗi an ba su bari kaza sun yi kare sun yi shaci baki sai a yi wani kiyaran kowa da kowa ya ga abin da ke faru shi ne ma'anar cewa ne da a ba shi irin abin da aka goma annabi Musa alaihi salatu wassalam ba kai ka ce sun yi imani da abin da aka goma annabi Musa din kai ne bai rubutun ne ba shine Allah ta'ala yake cewa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl shin ba su kafirce ba ba su kafirce ma abin da aka bayyana annabi Musa din batun tuntuni? ai abin da aka bayyana annabi ba cika baki za su ba su ce ba bani a'a wanda aka bayyana annabi Musa da sun kafirce me suka ce qalu suka ce sahiran da annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Harun ɗaya kenan ko da annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fara ne kenan biyu ko da manzo da annabi isa alaihi salatu wasalam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kenan uku fasara ne kenan uku fasara ta farko da annabi musa da annabi harun kun da hada musamman ne qalu sahirani suka ce ai matsafa ne kenan su ai matsafa biyu ai da suka faɗa shi da annabi musa da annabi harun dai kenan fasara ta farko kenan ko fasara ta biyu annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara ta uku annabi Isa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce da su sahirani ai matsafa ne tazahara suka taimaka ma juna wa qalu kuma suka ce inna lalle mu bi kullin ga kowanne ɗaya daga cikin su annabi Musa ne shekaran kanshi da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaran kanshi ko annabi Musa din shi karan kanshi da annabi Harun shi karan kanshi ko annabi Isa shi karan kanshi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi wa qalu inna bi kullin kafirun suka ce su a kowanne ɗaya sun kafirce shi shine kuma ya su ce dan me ba shi irin abin da aka nema annabi Musa ba annabi Musa ba dan me ba shi irin abin da aka nema annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan ga shi ne fassarar qalu sai abin nan sa'irani tadahara kun bai ci da ke ko ta zamara sai kira'a ta biyu qalu sihrani mun sai kira ko wa wa imam shafi bin Allah azza wa jalla cewa sihrani fi fi sahirani ta tukbala sihrani fi sa'un ke a yaran shi ko su al ma'ana da asim ibn abdul mujid al-kufi da abin nan hamza bin zayyad al da ali kisai ne kenan uku su zai karanta قالوا سحران تظهر قالوا سكت سحران أي صافي نبي كذا سحران مصافان نبي بل كذا اسم الفائل شفا نبقوا سحران سحر كنا سحر بصير يا جماعة بيت يعني هي سحران صافي نبي نبي معنى أترى الإنجيلات يعني هو أترى دار القرآن mana a taurar alƙur'ani sihiran tsari ne guda biyu don kuma su kana saurara sai ka ji eh, shi ne tunanin sa ba cewa suke kare kowa ya saurari ya ke saurara alƙur'ani ba haka gaskiya take ita gaskiya tana shiga jiki ne ba tare da koba ba ba tare da matsaran koba sun ba ta izini ba haka ya ibn kan ya faɗa cikin duniyarsa ita gaskiya tana shiga zuciya ne ba tare da ta nemi izinin masu tsaron kofar ba haka kawai sai ga cikin yana saurara daga nesa sai da ya rika matsowa tun yana saurara a tsaye sai da ya zauna ya zauna akan mashin ɗinsa ya sa mai ƙaramar standa tun yana nan sai ga ya sa babban standa ana rana sai ka sai koma gefe guda haka kuma da haka gaskiya take shi za su kuma waɗannan da suka bauta da sai suka ce to iya gurin ka iya ladanka suka ce to idan ana wa'azi ka karka je gurin kuma iya gudun ta iya ladan ka iya da ta tsare ta tsare mu wani wani iya da wani samu ladan kuna ga daga nan garin mai na wanda in gudu ya gasu da wanda ya kai abuja ya fi ladan wanda daga abuja ya wuce har zuwa jas ya fi na abuja <laughs> ladan gina kaga allah da ala ya tsare allah ya kiyaye ake magana a kan su ibara a kan mana qalu sihran suka ce matsafa ne tsafi ne guda biyu da atara da injila kenan ko da atara da alqur'ani tazahara suka ce makama juna atara take ce take wasu su ce qur'ani zai zo ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa yake cewa wannan zai zo haka suka fara wa qalu kuma suka ce inna lallahu bi kullin da kowanne annabin da littafin littafin da annabin kafirin mun kafirce ma kowanne ba wai sun kafirce duka ba a kowanne ɗaya sun mai kafircin shi ba. Allah sai wake Allah sai na mu kace ne ana magana ne da mutanen Makka na ko a ce su kuma wadanda ba ai ai kuma su da annabi bada na to kuma wannan ayar na wasu take ita ce ta karshen karatu ita muke karanta ne eh, take magana kamar ta abin kammala ba tun da zuwa take da numfashi na eh har ban kafa da magana ne zan ce to kace al-imam al-qurtubi a cikin aljami da ahkam al-qur'an kenan ko yake magana wannan ayar akan aina take kaga ke ko tana magana ne kan yahudawa kuma sura ce makiya kuma wannan ayar tana cikin surorin da ayoyin da ba a yi sabani a kansu ba ayoyin da ake magana kan su ne ayoyin da inda za mu shiga kansu nan gaba kana wala karwashin lahum qala la'annahum yatafakkarun su ne ayoyin da ake ganin makiya ne ko madaniya amma yana aya makiya ce kai tsaye kenan mutanen mutane suke aikawa zuwa ga madina yahudawa kenan su laƙana musu tambayoyin da za su yi to shine na ake magana ba su ran ku ci ku ba mu ba malaman su ma ga abin da suka faɗa ma annabawan su ina ba ta mutunci na ga ba shi ko na bismillah قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم أتبعه إن كنتم صادقين قل يا كيما النبي درجة أظن بأن أشر بأن بأشر سكيبا سكتشي إنا بكل كافر وسكتشي كلا يلبسا kuma na faɗa ba suka ce ƙalu sahiran ƙarya ne duk matsafa ne kuma na ake cewa ba ƙalu kasa suka ne suka duk ba a shar suka yi ba mai abin da ba baya faɗa ɗan ya ce wannan annabi mai daraja ta ce ta haƙi duk ta binne indillah ku zo da wani littafi na musamman daga wurin Allah huwa ana da mulki shi littafin da ya fi kowa mutane akan shari'a sama da a taura da alkur'ani in kun zo da wannan littafin a tabi'u da zan bishi in kun ku shari kila inda ba sai kuke ka ji kalubalen da ake musu in ka ce da su fa atubi kitabin inda indillah ku zo da wani littafin daga wurin Allah huwa shi wannan littafin da za ku zo da shi daga wurin Allah shi ne wanda yake ahada minhu ma يا فدور متعني أكان تزرق شريعة سمع دع التورة دع القرآن إن كنت رشي التبعي جنب شي إن كنت مشاركين إن تغسل أكم مغنى بكوك ساحران سحران كظاهرة وإما بكل وقالوا إما بكل كافرون نعم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك يأتي وانا النبي من درجة هر إن بس أنسى مكبا أولا قالوا بلن تسبكي كما قالوا بلن تسبك أكتسي زوري ونيدهم بغير الله har in ba su amsa maka ba fa'alam to ka sani amma ma abin sani kawai a ahwa'ahum suna hukun zuce su kuma haka yake a da haka yake a yanzu haka yake duk wanda ya saba mata barkin daidai haka za ga yana ta ashariya yana ta yana ta kari yana ta kaba son zuce shi kawai yake karewa su yake karewa wani abu nashi yake karewa da ba su a yi walƙiya kawai shi ne kawai da wani aure wa man adamu babu wanda ya babu wanda ya ke wannan bata shine karshen bata kenan min manitta ba hawahu ga wanda ya bi son zuciyarsa da ghairi hudan min Allah ba akan wata shari'a da gurin Allah wani shi kowa bata wanda ya zama zuciyarsa ita ce gabansa kawai abin da ya mishi daidai abin da zuciyarsa ta rana mai kawai sun zai fara sai zuciyarsa murarar ya ga gaskiya kwalo-kwalo ya ce kyale su yan kaza ne ya yi gaskiya kwaro da ne ya ce haka zai samu ana sama addini da ba an gano sama addini ana karanta alkurani ne inna allaha lalle shi Allah madaukakin sarki la yahdi al-qawma zalimin ya taɓa shirye da mutanen da suke azzalimi ina zalunci bai ga wannan mutumin da ya ga ƙarya murara shi ya san ƙarya ta kuma bita kuma da wannan to amma ka lura waɗanda suke bin wani tafarkin da ba na daidai ba da asalin sun da asalin ikhlasi akan cewa Allah suke wa za a gan su da yawa wata wata rana sun bi wannan tafarkin a nan gurgusa duk waɗanda suke suka bi ayarin shi'a lokacin jana muslim brothers eh da suke ganta akan wannan da aka yi ba duk suka waka da ita saboda tsabagen ikhlasi su akan abu kaza ga ɗora su ɗaya kenan nan nan dubu waɗannan makwacin Allah kuwa za a ga ba mutum da gaske yake ɗariƙa da haƙƙi da gaskiya ba abin da ya dame shi da gaske yake yi ba don wani abu da ya zama ba don kaza ba don kaza ba da ya kwankwaɗi karatun sunna sai ya gane mabarki mabarki addini kuma mabarki ina ya fahimci gaskiyar al'amura kuma gane wannan to amma ku dubi su da suka san gaskiya suka murtike ta ku dubi ko da shi ya shi shirya take da shi sai ya kama shirya ta kunne kai sai ga malam sun yi ta almakashi da shirya sai ya kama za su gane kuma za su gane sai ga sun yi bakin shi da ita inna allah la yadul qawl zalimin sai da ka fahimta wanda ya ga shirya miraran ya san shirya ce ya kauce mata wannan akwai jin tsoron ce da mutu akan mun bata ba Allah ba kun gane bayanin da kyau amma wanda yake akan bata yake ya dauke shi a matsayin hanya ce ta daidai wata wata rawa sai ka ga bar wannan abu ina ba kun gane bambanci Allah tsare mu baki da na ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون mun ku sha'awa a darussan ba ubangiji Allah madaukin sarki ya zayyana mana cewa an samu tazara tsakanin annabawa eh mun karanta a wannan sura suratul qasas an samu tazara tsakanin annabtar annabi Musa alaihi salatu wasalam da annabta wadanda suka gabata zai raga da ma ahmaka al-qurun al-ula haka na an samu tazara tsakanin manzo Allah sallallahu da annabawa da su gabace shi hatta qala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum kun gani ko shine Allah madaukin sarki yake cewa wala qad wasanna lahum al-qawla haqiqa tabbas zahir mun da musu da magana ba samu yankewa ba kenan maganar nan wannan magana ta alkur'ani yadda yake a taura bayani shi yazo a cikin injila inda ya injila ya zo cikin alqur'ani inda yake haka yake ta tafiya shine wasalla kaga ai fi limadi da abin da mujarradin ne wasala kullu rabu amma zaka dai tad'if ya zama abin nan kenan ya zama muta'addi wasalla lahum alqawla kaga sai Allah ta'ala ya ce lahum alqawla da ce lahum alkhalqa ba dan ka tabbata ka bai ji qur'ani da halitta bane zance ne wala qad wasalna lahum alqawla hakika mun sa da musu da zancen mun isar musu da zancen shine wanda yake alqur'ani mai girma kenan la'allahum yadhakkarun domin wannan ya sa su wa'azantu na'am الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الله تعالى قال الذين آتيناهم الكتاب ودن دمك بين الكتاب من قبله كافر زور شيء القول شيء كرم القرآن شنو القول أفلم يدبر القول هذا بتاع الخلق بقى أفلم يدبر القول ولقد وصلنا لهم القول هذيك اللي يسكن هنا وعين الزنجين ده هل تابعين الذين آتيناهم الكتاب وعند مكباي مكباس بالتابي من قبله كافي شيء القرآن سوى كرام إيه يهود النصارى ana samu a cikinsa hum mu'minun su kan sun yi imani da alqur'ani su kan sun yi imani da alqur'ani la وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم إذا أنا كرمت أمس شي ونن القول ونن زنشان ونن لتابع القرآن قالوا سيكسة آمنا به من إيمان بشي إنه الحق من ربنا للي شي ونن لتابع ونن القرآن دسكيان لغيره أبنجي إنا لم يروا كنا من كسنشي من قبله tun kafin ma a saukar da alkur'ani din musulmi na mu musulmai ne dama muna jira a saukar da shi ne don mun gara da bayanin sa mun gara da kiso mun mun gara da muna nan muna jira da zuwan sa to tun kafin mu zama mun ga mun imani da shi ana samun wannan daga cikin ahlul kitab kuma Abdullah bin Sallam laysa sara'a min ahlul kitab ummatun qa'imah أمة قائمة يتلون آياتنا آيات آيات الله أنا يتلون آيات الله أنا ليلو وهم حكوا بيجي الله من تزكية فلا يتلو إن من أهل الكتاب لمن إن تأمنوا بكنطار وإن من أهل الكتاب وإن من وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالمي آه وإن من أهل الكتاب لمن ومن أهل الكتاب لمن أنت والله wa min ahlil kitabi a shibab inna da a ciki amma na ƙara inna da zo wani ita a ciki wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintaru yu'addi ilayka wa min alladhi ta'amanu bi dinari la yu'addi ilayka illa ma duka alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ومن أهل الكتاب أقول wanda in ka amince mashi da ajiyar biliyan na neroni biliyan ka ba shi ajiya yu'addihi ilayka zai dawo maka da shi wannan daga cikin su wani wa min man kana bi dinari wanda ka amince masa da dinari daya la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da shi ba illa ma duka alai qali ba sai ka mai tsaye tsaye falwaya sai ka tsaya tsaye in ba kuma ma sai cinye maka shi kaga da musu zama ba saboda mai waɗanda suke cinye suke eh, abin da ka ajiye musu ka ba su ajiya suke cinye suke cinye wa baki ɗaya zalika ba man qalu laysa alaina ne umurin suna cewa ai idan suka ci abincin suka ci dukiyar wanda ba bai rudi ba babu abin zargi a su. wato kawai duk wani wanda ba bai rudi ba kawai bayi ne gare su kawai ba na sare ne kirsa ne wai wai wai duka haka da bai yahudu duk da duk su ne to amma duk da haka sun sawa min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana alayhi yasjudun ba su zama daidai da daidai ba akwai na kwarai min musali'una wa min duna zalik akwai na kwarai akwai na ba na kwarai ba to ga waɗannan na kwarai din ke ake karanta mana ko Allah ta lake cewa sun ko da yake la'alu a ko da yake la'alu idan ana karanta musu alqur'ani qalu fa ta amanna bihi min imani da shi inna wala kullu rabbina lalle shi gaskiya ne daga wurin ubangiji mu inna kunna min qablihi lalle mun kasance tun kafin zuwan shi alqur'ani din musulmi da musulmi ne ha أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ينفقون الله يقول أولئك وأنا يؤتون أجرهم سوني وأنا su أباس لا دنسي مرتين بيبي لا دنسي da suka yi akan tabarki annabi isa alaihi salatu wasallam cicci yana nan da manzo Allah ya zo suka yi musulunta suna da ladan su na musulunci cicci kuma gargamanta kowanne da aka ce ta kaga marra marra kenan kowane ɗaya kuma goma ne wallahi da yake liman yasha kaga waɗannan sun yi musulunci tun lokacin tun lokacin da ba a jinkita akwai kuma ce tun suna kan addinin na daidai don ko a lokacin an jinkita an jirkita kiristancin an tarwata shi an yi waye an yi waye an yi waye amma waɗanda suke kan daidai ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da laran su guda guda biyu haka nan yake kiran yahudi da nasarar lokaci يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا يا قوة الذين إيمانوا سوى جنا يقولي جنا بس إيمانوا بأترى ما آه، اتقوا الله كجزء الله وآمنوا برسوله في إيمانوا بمنزل بأيكم أقول انقل لأن يعني يؤتكم كفلين من رحمته ذي بأنكم كفلين ارقموا بمودة لا دون في شر na wancan addini da suke ladan su shar na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke wannan bima sabaru saboda haƙurin da suke saboda haƙurin da suke ba haƙuri yana da daraja wa yadra'una bil hasanati kuma suna ingije suna ɗaukar kyakkyawan aiki su ingije a sayi aka mummuna da shi sai a ɗauki kyakkyawan aiki a ingije mummuna da shi ba za a ɗauki mummuna ingije kyakkyawan aiki da shi wa atba'i sayyi'atal hasana tamuha ka bi mummuna da kyakkyawa ba kuma mutum ya bin kyakkyawa da mummuna wanda ke nafi wa min ma razaqnahum kuma daga cikin abin da muka azurta shi muka azurta su da shi mun fiko suna cewa na'am وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الإمام القرطبي يا كاو مغاني تشور لوكتين ده سابي سكة بحبشة ما يجعل الله تيرا ده من جعل استبتع قدش يتورا سزوا ده النجاشي a ƙarƙashin abin nan har aka kira su aka gaba aka gaba ashe su abu jihar sun bayan su kasan shi da awar abu jihar ta alaihi la'anatullah shi abu jihar ba zuwa yake yi yana kafa majalisi yana tsine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duk inda manzo Allah ya je wa'azi nan yake zuwa kai warware abin da manzo Allah ya faɗa kuhunci wannan ko ana kiran shi abal hakam a jahiliya sai maza Allah ce abul jahan abu jahan ba magana abul hakam saboda haka a lokacin da waɗannan suka ƙetare ruwa suka ƙetare baharmaliya suka zo habasa ethiopia kenan su abu jahal sun ƙetare ruwan sun biyo su da suka zo fadin najashi suke kaza duk wutar rikici sun rubuta wutar rikici duk wutar da ci su abuja da sunan rubuta kaka da karshe ce sun san shi ne gashi ya san abin da suke faɗa ko dangane da annabi isa alaihi salatu wasallam dangane da ranar maryam ka gane ko saboda duk sun yi bayani sun yi bayanin ku yi bayani mun sa mutanen mu suna cin alade suna cin ka suna cin mushe suna shan jini suna yanke zumunci yaki kaza aka turo mana annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai sa abu jahal suka ce amma fa kaga nan ba ai ba kasar su bace an kefe da ruwa an kefe da harmaliya sai sa abu jahal suka ce to amma suna aibanta nan isa da mana maryamu tun da su kirista ne kaga kaga wanda suka bulle za su za su rubuta ita rikicin ko da suka kammala sai aka ce da sai shi abin da annajashi ya ce mai kuke cewa dangane da annabi isa da maryam sai aka kira Ja'far bin Abi Talib dan abin nan dan wa Ali bin Abi Talib yayi bayani da ya tashi sai ya karanta kaf ha ya ayin sad sai karanta Maryam kaga fa ba kullu hadin imam kenan sai ya karanta suratul Maryam to an ce magana kan na Maryam da Annabi Isa wata sura ne eh, zai karanta za a ga yi jawabi ai sai ya karanto ta baki daya sai ce ba abin da yake bambanta su da abin da ke cikin littafin su kai tsaye ya fito ne daga mafita guda daya sa abu jihar an kunyata guda ba kunyata ba to da ba aka kunyata kunya ce kunya sai suka fara ashar babu yadda za su doke su babu yadda za su taba su don ba kasar su ba yawa zuwa suke suma zuwa suke suke ta ashar suke ta ashar sai ta sai su waɗannan suka ce Allah ya ba ku haƙuri su su jafar bin bin abi talib suka ce Allah ko yi hakuri mai su mai masa da komai shine Allah ta'ala ce wa idza sami'u al-lahwa in suka ji yasashiyar magana suka ji mummunan magana suka ji ashariya a'radu anhu sai su kaura kai ba za su ce kai ma haka ba kun gane wannan da ke gome ta sai jini ya goga maka zai ga wannan yana zagi wani wani ina eh, aka ce mai kai ma haka ai ta fiya shi jahiliya kenan sai ga da mai mashin da mai mashin ana kuma juna da kuwa da mai mota da mai mota ko da mai mota da mai mashin ko da mai mashin da mai mota ko da mai mota da mai mota duk ana mai juna da kuwa kuma duka za su yi a duku ba kenan na gani da kuwa ko kan muka ba sun dole faɗa yanzu wai ba su da illagawa idan suka biya sashiyan magana a arabu anu sai su kaura kai wa qalu sai su ce lana a amaluna ayyukanmu suna gare mu ayyukanmu ba za a tambaye ku su ba ayyukanku ba za a tambaye mu su ba walakum a amalukum ayyukan ku sana gare ku salamun alaikum Allah ya ba ku hakuri musulunci ne sai yi kuma su ne Allah ya ba su hakuri amma da abin ya saba ma Allah da abin ya saba ma bayan suna sai an yi kwata kwata da shi ko gane wannan da kyau ko la nabtaghi jahili ba za mu ga tafarkin waɗanda suke jahilai ba ba za mu ga tafarkin wawaye ba ba za mu ga tafarkin ɗaggaggu ba shi ne ma'ana shi ne wani kauce na tamarkin gari shi ne duk wani abin kyama duk wani abu na jahilci wani idan ma abin nan na rubuta daga wani zai iya cewa duk wanda wani jahilci ne ma zan mai dokar jahalin jahilina na nan jahiliya ce ya ce shi ma zai mai ka tobara da tafi kowace ka tobara ce lalar tafiyar jahili ba za mu yi masu ka tobara ba ba za mu yi mu'annata ba ba za mu yi waɗanda suke aiki kan ganganci ba kan ɓarnar kenan Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala shi ne kiyaye mu gaba ɗaya tabbatar da mu akan tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik